tun bayan kyautar motocin yaƙi guda goma da gwamnatin Najeriya ƙarƙashin Muhammadu Buhari ya bai wa jamhuriyar Nijar ta hargiza wasu 'yan Najeriyan inda suka fito tare da mai da zafafan martani da shagube iri-iri suna ci gaba da biyo bayan matakin da gwamnatin Najeriya ta tallafa wa makwabciyar ta ta Nijar da motocin da suka kai darajar kusan naira biliyan ɗaya da rabi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce ta baiwa makwabciyar ta motocin guda goma da zuma inganta ayyukan tsaro hakan na zuwa ne lokacin da Najeriya ke tsaka da nata matsalolin tsaron a kusan kowane saƙo ministan kuɗi ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ta faɗa wa manema labarai a ranar Laraba cewa an ɗauki matakin ne saboda taimakawa Nijar ta inganta tsaron iyakarta da Najeriya. ƙasashen biyu da kuma kamaru da chadi sun haɗa iyaka a tsakaninsu mai girma sosai kuma dukkansu na fuskantar hare-haren ƙungiyoyin boko haram da sauran masu ikirarin jihadi a cewar ministan an ɗauki lokaci najeriya tana tallafawa makwabtanta musamman ma mafiya kusanci da nufin ƙarfafa su domin su kare ƙasashen ta ɓangaren da ɓangaren da ka iya shafar mu kuma ba wannan ne karan farko da Najeriya ta taimaka wa Nijar ko Kamaru ko Chadi ba. Binciken da BBC Hausa ta gudanar ya nuna cewa ba wannan ne karon farko da Najeriya ta fara taimakawa makwabtan nata ba, kamar yadda Minista Zainab ta faɗa amma a yanzu ne abin ya fara fitowa fili. Najeriya dai ta raba wa sojojinta babura ta kuma baiwa jamhuriyar Nijar motoci. wasu takardun bayanai da wani ɗan jarida ya wallafa a ranar Laraba na sayan motocin sun tayar da ƙura inda wasu 'yan Najeriya ke tambayar me yasa gwamnati za ta yi hakan alhalin ita ma tana da nata matsalolin kazalika 'yan ƙasar da dama sun yi ta kwatanta ayyukan gwamnatin da kuma matsalolin ciki har da waɗanda ke alakanta matakin rundunar sojin Najeriya na girmama dakarunta hudu da sabbin babura bisa jajircewarsu a ƙurin aiki sai dai an bai wa jajirtattun dakarun babura an bai wa Nijar motoci ƙira shekarar 2022 a cewar ɗan jarida a biyo dum alade kwamandan bataliya ta 82 na sojojin najeriya a jihar inugu tore labaja ya karama sojojin ne don ƙarfafa musu gwiwa tare da basu wasiƙun yabo a ranar talata hakanan wasu na sukar gwamnatin saboda kasa daidaitawa da malaman jami'a abin da ya sa suke yajin aiki na tsawon fiye da wata biyar ya zuwa yanzu sai dai jami'an gwamnati na kare matakin da cewa idan da aka wani abu da za mu samu daga baiwa Nijar kyautar motoci shine wannan kamar yadda Tolu sai ya bayyana yana mai tuni da wani kan labari da ke cewa Najeriya da Nijar da Algeria na shirin gina bututun iskar gas zuwa Turai. 'Yan Najeriya dai yana ta tofa albarkacinsu. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu dangane da wannan kyautar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka ya bai wa jamhuriyar Nijar yayin da gidansa ke famar ci da wuta. Ya kwashi kyauta ya bai wa maƙwabta domin su kashe tasu wutar.